الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu da muke na tufatul hukam na alƙabi abubakar al'asimi a yau insha Allah za mu yi darasi na tamanin da kuma za mu tashi faslun fi ikhtilafil mukri wal muktari kusurin da ke bayanin idan mai ba da haya da wanda ya karɓi haya suka samu saɓani dai a wajen lokacin hayan wanda ya ce shekara ɗaya na baka shi kuma ya ce shekara biyu ka bani ko kuma kudin wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne ko kuma jinsin kudin wannan ya ce da dala ce ta amerika wannan kuma ya ce da naira ta najeriya don an samu wannan sabanin yaya alkali zai warware wannan matsala malaita alƙaulu lil ma alhalittu mit fi kira'i haythu yantaqi وما سكنا مختار وما نقد تحالف والفسق في باقي الامد ثم يؤدي ما عليه حلف في امد السكن الذي قد خلف القول للمكري magana نوند wanda حياني bada نوند magana حياني ما الحليف tare da rantsuwansa motumid an dogara da wannan fi muddatul kira idan sun yi sabani a zamanin haya shekara ɗaya ne ko wata shida ko shekara biyu haisu yan tafi amma idan ya bada kuɗi wato idan aka samu sabani wajen wanda ya bada haya mutum ne baka hayan gida ko shago shi ya ce shekara ɗaya baka kai kuma kace shekara biyu ko ya ce wata shida kai kuma kace shekara guda yanzu waye mai gaskiya mai gaskiya shine mai kaya mai gidan ko mai shagon amma da sharadin in an riga an biya shi kuɗi ba ya riga ya karbi kuɗi sai ni kuɗin shekara ɗaya na karɓa ba shekara biyu ba kuɗin shekara biyu na karɓa ba shekara uku ba sawa'un mutumin ya fara zama a gidan wanda ya karɓi hayan ko bai fara zama a gidan ba amma shi bai gidan zai rantse billahi la billahi la illa huwa shekara ɗaya ka karɓa ba shekara biyu nan sai a bashi ya ci wannan kuɗin kuma iya shekara ɗaya dole wanda ya zauna a gida ya fi wanda ya karɓi hayan gida ya fita shi shago ne ma haka saboda ɓangarensa ya fi ƙarfi kuma ga shi ya riga ya karɓi kuɗi shi ne mai gida shi ne mai shago shi ne mai abun sayarwa kuma ya riga ya karɓi ya karɓi kuɗi saboda haka karɓan kuɗi da ya yi wannan shaida ne guda ɗaya sai haɗa da rantsuwa ya samu shaidu guda ɗaya wannan idan an riga an ba da kuɗi kenan saboda haka ni na karbi kuɗin shekara ne a wajenka ba ba ba ba shekara biyu ba amma ya rantse in ya rantse shi kenan in ya rantse ba kuma sai a ce wanda ya karbi hayan ya rantse don rashin rantsuwan shi mai kayan hayan shaida ne guda ɗaya na wanda ya karbi haya ya ce to shi ya rantse lillahi la ila illa huwa shekara biyu ne sai in ya rantse ya ce to sai gaba da zaman ka shekara biyu haka alƙali zai wannan hukunci wa ma suquna muqtarin wa ma naqat ka halafa wal fasqu fi baqil amad wa ma suquna muqtarin tare da zaman wanda ya karbi haya ya karbi haya kuma har ya dan fara zama rayuwa ta sai ko biyu ko uku ko shida a shagon ko kuma a gidan wa ma naqad kuma bai bada kudin hayan ba ke riga ya biya ba amma ya fara zama to ana duk daidai suke ta halafa dukkan su biyu su rantse wal fasku za a bata hayan fi dalil amad cikin ragowar zamani wato iya wata shida da aka zauna aka yi wannan kirkin su yayi amma sauran abin da rage kuma sai a bata idan su rantse gaba daya sun amma yi addi ma alaihi halafa shi wanda ya karbi hayan zai ba da abin da ya rantsa a kansa fi amadi sukunan lazi kasalafa a zamanin zaman da ya shuɗe wato zaman da ya na wata shida to sai ya bayar a gurgudun yadda ya rantsa misali yin dubu ɗari ne ya bayar da shekara biyu kuma an zauna wata shida to kaga zai ba da dubu ashirin da biyar in wajen shekara ɗaya ka zauna sai ba da dubu hamsin to in dai bai biya ba kuma ya fara zama to a nan rantsuwa za su yi gaba ɗayan su kowa ya rantse in wanda ya rantse ya ce billahi la zila ila illa wa shekara biyu na baka sai ta to kai ma rantse in ya rantse ya ce billahi la zila ila illa huwa a shekara ɗaya na baka kai shi wancan mai kaya shi ko wanda ya karɓa ya ce billahi la zila ila illa shekara biyu ba ni da shi kenan sai a ce to yanzu tunda dukan ku kun rantse haya ta lalace an bata haya amma gurgudun zaman da kai na yan watannin da kai yi lissafi ka biya wannan watannin gurgudun yadda karanti tunda yin shekara biyu ne mun san kowane shekara nawa ta kama sau da aka sai a cire iya watannin gurgudun abun da abun da ya kama amma idan ɗaya rantse ɗaya bai rantse ba to wanda ya rantse shi ne da gaskiya kamar a ce shi Me hayan sai ya rantse ya ce shekara ɗaya ne ya rantse sai a ce to shi wancan ya rantse in ya rantse shi ke ko kuma shi me hayan me karban hayan ya kiya rantse shi mai ba da haya ya rantse sai a ce to shekara ɗaya karba a shekara biyu ba shi nan ya ci gaba da da zama in ya cika shekara ɗaya shi nan ya biya na shekara ɗaya yin da ya faɗa idan kuma duk suka kiran tsuwa ko kuma suka rantse gaba daya nan ne za a bata haya sun rantse duka a bata ya biya dan abin da ya zauna ko dukan su suka ki su rantse mai ba da haya yake rantse mai haya yake rantse to anan za a bata wannan ainihin hayan gaba ɗayansa a biya gwargwadon zaman da aka yi wannan idan an fara zama sannan kuma dama ba a riga an biya cikin hayan ba to sai ce wa in ya kuna kabla sukuna talafa alfasku mahma nakala aw halafa wal qawlu fi za wal qawlu fi fi lahiqi zamani aw fi ya kuna idan sun kasance ikhtalafa sun saba kabla sukuna kafin ma a zauna an fara zama an kulla haya wanda yake shekara ɗaya wanda yake shekara biyu sun aka samu sabanin to falfaswa ba ta cinikin kawai mahama na kala duk lokacin da suka kiran zuwa dukan su biyu ko halafa ko suka rantse dukan su sannan ma dai anan kenan anan ma rantsuwa za su yi za su rantse billahi la ilaha illa illa wanda ya ce shekara ɗaya ne wanda ya ce shekara biyu idan suka rantse dukan su sai a bata hayan kaga nan ba wani ciko da ba a fara zama ba ba abin da za a bayar idan kuma suka ki su rantse dukansu to nan ma za a bata haya za a bata hayan kuma babu wani ciko tun da dama ba a fara zama ba yace wal qawlu fi zalika magana cikin wannan qawlul halifi maganan wanda ya rantse ne idan mutum in ɗayan ya rantsa ta yake ya rantsa to wanda ya rantsa shine da gaskiya sawa'un shine aka ce fara rantsuwa ya rantse to shine na ƙarshen dan uwan sai ki rantse ba to shine da gaskiya sai kuma fi lahiqiz zamani a zamanin da zai zo nan gaba wato rigowan hayan da abin nan zamanin da ba a zauna ba na hayan shi da gaskiya cikin da zama ya biya a yadda ya rantsi ofis talifi ko kuma zamanin da ya wuce a talifi wanda ya wuce wato dan zaman da yin wata shida ya zauna yin saura wata shida su da wata shida da ya zauna da wanda zai zo nan gaba shi ne da gaskiya su da shi ne ya rantsi dan idan aka je kotu aka ce ka rantsi sai ka kiran zuwa to abokin shari'a ka ya samu shaida ta sai ya rantsi kawai ya cika ta shaida ta shi kenan sai ya rantsi to da haka anan kenan duk wanda ya kiran tsuwa to ya bawa abokin husumansa shaida ne guda ɗaya to da haka idan har in ya rantse shi kenan in kuma shi ma ya kiran tsuwa to shi kenan ya tsare da ya tsare da hakkinsa kenan in ya zama na wato kafin a zauna ne suka yi saɓani to za a ce su rantse amma a nan idan ba su ba da kuɗi ba babu wani kuɗin da aka ba bai ba da kuɗi ba kuma bai zauna ba shi kenan su rantse gaba da ko kuma idan suka rantse duka ko suka ki rantsewa duk gaba ɗayan su to za a ɓata ciniki kamar yana ne bayani in ɗaya rantse ɗaya ɗaya rantse ba wanda ya rantse shi ne da wasu ainihin shi ne da gaskiya to kenan a nan bambancin shi ne nan ba a zauna ba ba a zauna ba sannan ba a ba da kuɗi ba idan an zauna kaga shi ne wannan shi ne wanda ya karbi haya shi yake da ƙarfi idan an ba da kuɗi kuma wanda ya ba da haya shi yake da ƙarfi ya kuɗin da riga shi ko hannu ko za ka wancan dai ya yi dama ne kila kawai yake son a biyar mata sa ya ce to wanda ya ko wanda ya ba da haya shi ne yake da shi ne yake da gaskiya to ya rantse in ya kiran tsewa ne wancan sai ya rantse ya zama mai gaskiya yace wa in yakun fil qadri qabla sukuna tahalafa wal fasqu ba'du sunnah wa in yakun min ba'di sukuna aqsama wa fasqu baqi muddatin qad lazima wa hissatu sukuna yu'addi al muqtari in kana lam yanqul ma bil ashhuri wa in yakun fil qadari in kuma sabani da suka yi a gurgudun kuɗin hayan shagon ne ko hayan gidan wannan ya ce dubu ɗari wannan ya ce dubu hamsin ne ka bani bani ha ne a dubu ɗari a dubu ɗari muka yi da kai kuma su sukuna kafin su zauna kafin ma a zauna ba fara zaman ba to ta halafa ran sai dukan su biyu Walfasku fasku ba'du sunna walfasku fasku bata hayan ba'du bayan nan sunna an sunna tashi mana an shar'an tashi ba a zauna ba a fara hayan ba kuma sai suka yi saɓani a gwargwadon kuɗin hayan wannan ya ce dubu ɗari ne na ba wannan ya ce dubu hamsin ne to kai ka rantse billahi la ilaha illa huwa dubu dari akai in ya rantse sai ake to mun aje rantsuwanka sannan ba wai an ba shi gaskiya ne shi kadai ba sai ce to kai da kace dubu sai ka rantse billahi la ilaha illa huwa dubu hamsin ne in ya rantse billahi la ilaha illa huwa dubu hamsin ne shi gana sai ce to yanzu za a bata ko da ka haya ya riga ya ɓaci ko a kama ya sa kai ka rike gidanka wani ya rike kudinsa, sai ka rike shagonka shi kuma wani ya rike kudinsa. an bata amma in ɗaya ya rantse to ciniki ya riga bullo wanda ya rantse shi ne da gaskiya in ta yake rantse to shaida ne na cewa wancan da ya rantse yana da gaskiya ko za ka ce zamana an abun nan ɗinsu an ba shi gaskiya ya ce wa in kun wa in kun min badi tukuna aksama idan kuma bayan sun zauna ne bayan an ɗan fara zama aksama sai suka rantse dukansu guda biyu wa fasku baƙi muddatin kallabi to warware abin da ya rage na zamanin zaman hayan ya jikinta wancan kaga ba a fara zama ba muka ci ba kama hanyarsa wannan kuma an fara to iya inda aka zaunan ya abin da inda ya rage ya ɓaci inda aka zaunan kuma sai ka biya shi gurgudun rantsuwan da kai wanda ya rantsu ya ce billahi lillahi wa dubu hamsin ne ya zauna wata shida sai a ce na wata shidan ya ɓaci yanzu ka bada dubu ashirin da biyar na wata shidan da aka zauna shikenan in kuma yake ƙi rantsa to dole ya cika ta masa kuɗinsa dole ya cika masa ya cika masa kuɗinsa sannan yace wa hissatu sukuna yu'addi al-muqtari in kana lam yaqul lima bil ashhur wa hissatu sukuna zamanin da aka zauna yu'addi al-muqtari wato shi wanda ya karbi haya zai bayar in kana lam yankut in bai riga ya ba da kudin ba lima bil ashhuri ga watannin da suka shige wannan cikato ne na wancan bayani Mana idan suka rantsa gaba ɗaya to dan abin da ya zauna shi ne zai biya wanda bai zauna ba kuma shikenan an bata wannan cinikin ne misali kamar wannan yace dubu ɗari ne wannan yace dubu dubu hamsin za ka yin sun rantse duka a ɓata shi iya abin da ya zauna ya biya gurgudun yadda ya rantsa don abin da ya zauna ne sauran kuma an lalata shi sai wanda ya biya da zai ba wanda zai biya shi dubu hamsin sauran wargon wata shi da ya rai kuma kamancin kuma kamancin haka ɗin wannan yin suka rantsa duka ko suka rantsa rantsewa gaba ɗaya amma wanda ya rantsa kuma to ne yake da gaskiya yace wal qawlu min ba'in qida'il amadi lil muqtari wal halfu illam yanqudi wal qawlu magana min ba'din qida'il amadi bayan karewan zamanin haya ka riga ka zauna har lokacin ba kare ko ka karbi gidan har lokacin ya kare shagon har shekaran ta yi sai kuma aka zo ana jayayya akan kuɗin haya to lil muktari al qawlu lil muktari magana na wanda ya karbi haya ne ba da ya riga ya amfani da shagon ba ko da gidan yanzu shi yake da gaskiya shi da gaskiya za ka sai ya bada abinan ya bada abin da ya faɗa amma wal halfu zai rantse in lam yanqudi idan dama bai bada kuɗi wato ka riga ka zauna shekara a gidan ina hannun ka shekara guda sai ka ce dubu ɗari biyar shi kuma ya ce a miliyan ɗaya yanzu kai da ka zauna a gidan ka karɓi har maganar ka za a bi dubu ɗari biyar in amma in baka riga ka ba da kuɗin ba in baka riga ka bayar ba amma idan ka bayar ga magana ba ta kama ne da aka zo karɓan kuɗi kawai miliyan ɗin fitowa ni dubu ɗari biyar na kama gidan nan dubu ɗari biyar na kama sai ta fitowa an yadda amma ka rantse illa lazi la ilaha illa huwa cewa dubu ɗari biyar ne ka rantse a haka idan ya rantse shi kenan sai a ɗauki dubu ɗari biyar sai a bashi a ɗauki dubu ɗari biyar a bashi idan bai rantse ba kuma to shikenan wancan sai ya zama shi ne yake da gaskiya sai ya rantsi to amma na aka ce idan bai riga ya biya kuɗin ba in bai riga ya biya ba kenan idan ya riga ya biya zai zama na kenan wancan shi yake da gaskiya misali yanzu ya ba shi miliyan ɗaya sai zauna a gidan shekara guda da aka zo shekara ta kare da ta gidana shi ko sai ce to ka bani dubu ɗari biyar dama dubu ɗari biyar muka yi to me yasa ka ba da miliyan ɗaya sai ce a dubu ɗari biyar ɗin ajiya ne ko kuma bashi na baka to nan ba za a saurare shi ba kawai na haya ne gaba ɗaya amma idan har bai bayar ba to zai zama shi da gaskiya tunda har ya gama zaman bangaren sa ya fi ƙarfi amma ya rantsi amma ya rantsi ko za ka idan ya rantsi nan ne zai zama yana da gaskiya in rantsa ba wancan sai rantsa sai ce kazaka hukmuhu ba li mudda baqi Ka za ka hukmuhu hakanan hukuncin shi al shi shine yake da magana ma'addi'aihi idan ya yi da awali ba su mudda isra'i gurgudun abun da ya rage na zamanin hayansa nan kuma rikici ne lokacin hayan ya kare ko bai kare ba mai gida ce ita min da gidana ko mai shago sai ta tsora min wata uku sai ta bai daba ba kuɗin hayanka ya ƙare ita bai ƙare ba lokaci da bai ƙare ba yanzu magana ta waye ne magana ta mai haya ne mai haya ya ce to an yadda lokacinsa bai ƙare ba don al'abdu makawo ma kana alama kana asalin ya zama hayanka bai ƙare ba sai an tabbatar da ya ƙare shine ka'idan al'abdu fil umuri al'arida al'adam asalin duk abin da zuwa yake zama bai zo ba to ai watannin ba su zo ba zamanin bai gama zuwa shine haka sai in ana da yaki sannan kuma mu sani cewa ba a jayayya da cewa zamani ya kare ko bai kare ba na haya sai an yi sabani a yaushe aka fara zaman haya a yaushe aka kulla haya domin dole za a kuma wannan ita a disamba ne wannan ita a february ne ko wannan ita ce september ne watan tara ne wannan ita watan goma ne in watan tara da yawan ya cewa watan tara sai ce ya kare ya cewa watan goma kuma har yanzu akwai ne akwai ragowa har yanzu akwai ragowa don an samu irin wannan to sai a ce muddan bata abin nan bata kare ba to idan kuma ya zama na akwai shaida wannan fa duk muna maganar cewa babu shaida ne in kana da shaida to ba maganar rantsuwan ma kawai kana da shaidunka ga lokacin da aka kulla cikin nan a watan tara ne shi kuma yake watan goma to ai kenan ba za a saurare shi ba ba maganan wane ne yake da gaskiya ko kai kace watan goma ne ka ba jaya shi kuma yace a watan tara ne kuma kana da shaidu to ba za a saurare mai watan tara ko da ka yin akwai shaidu ba a maganan a ce a rantsi nan ana maganan in babu shaidu kan babu shaidu kaga nan ne za a duba wani bangare ne fi karfi shikenan sai a sai a goyi bayan wannan bangare sannan duk irin na abubuwan kuma akwai maganan shaba mutum ya faɗi abinda hankali zai iya kama idan yanzu mai zaman hayan nan ya kama hayan shago dubu ɗari sai shi mutumin nan ya ce shekara ɗaya ne ka fita shi kuma wancan sai ce shekara goma ka bani dole za a yi da wannan lokaci ai hayan shago nan shekara goma muka yi da ana ba da ma hayan shago shekara goma al'adance to kaga idan yi awan abun da ba a yi to ba za a ba shi gaskiya ba in ya yi awan abun da alamu yana da gaskiya sannan sai a ba shi abin da sai a ba shi gaskiya ko da haka ana duba irin wani ina abuwa in ka in da awan wani abu wani hankali ma ba zai yi da shi ba to kaga ba za a goyi bayan ka ba nan amma in kai da abun da hankali yana iya ɗauka kuma kana da wata alama da take nuna kana da gaskiya to shikenan sai a ce maka sai a ce kai ne da gaskiya amma duk da haka da akwai ɗan dan shakka shakka sai a ce to sai ka hada da rantsuwa kai ba ma'asumi bane zaka iya ƙarya zaka iya jin zuciya Ka kai ba annabi bane sai ce to ka rantse billahi la ilaha illa huwa to sai a karbi maganan ka tare da abin nan tare da rantsuwa to kuma duk lokacin da aka samu shaidu kuma da shaidu kuma sun fi rantsuwa karfi a dale guda biyu suka goyi bayan daya to shikenan ya zama shine yake da shine yake da gaskiya ba za a koma zuwa ga wani wani rantsuwa ba don rantsuwa rashin shaidu shi ke sa a yi amfani da abu na gaba wal qawlu fil qabd wa fil jinsi liman shahiduhu ma halfihi halul zaman wal qawlu magana fil wajen karban kudin haya wato sabani aka yi shi wanda yake ya bada hayan gida ko shago sai ce baka bani kuɗi ba shi kuma wanda ya karbi haya yace na baka to yake da magana wa fil jinsi haka nan sabani wajen jinsin kuɗi da za a biya wannan yace sai ne wannan yake kira ne ta maganan wa za a karba aka ce to magana liman shahiduhu halul zaman ka gyara irin da wani ba shahadahu ba liman shahiduhu ga wanda mai shaidansa halul zaman halin zamanin da ake ciki wato al'ada ta masa shaida ko magana ta tsane ma alhalif ma halfi tare da ransa wato za mu duba idan kace ka tafi kuɗin haya bari mu fara da kafin kuɗin haya kace ka ba da kuɗin haya shi kuma mai gida ko mai shago yake baka biya ba ba kaga an samu zabani ko sai mu duba mu gani Shi ka karbi idan ka zauna sannan al'adan garin ana biya ne kafin a zauna kan a baka gida ko sai ka gama zaman sannan a baka abin nan ake biya to kaga al'ada za ta yi da nan. idan har ya zama na ka riga ka karbi gida har ka fara zama to maganan ka ta fi karfi don a al'adan mu anan ba a baka haya ba a baka abun haya sai ka biya galibi ko da ana iya samun akasi amma al'ada dai ta nuna cewa in shago ne sai ka biya a baka makulli in gida ne sai ka biya a baka makulli to gashi an baka har ka zauna a gida shago har ka an baka makulli ka bude shago za ka ce baka biya ba sai mu ce ka biya a nan wanda yake kar wanda ya karɓi haya maganansa ita take da ƙarfi akan wanda ne wanda ya ba da haya akan wanda ya ba da haya amma idan ba a riga an baka makulli ba kun riga kun kulla ciniki amma ba a baka makullin gida ba ba a baka makullin makullin haya ba abin da makullin shago ba sai ka ce ba ni makulli sai ce kawo kudin haya sai kai mai haya ka ce na biya kuma babu shaida yanzu wa yake da gaskiya mai gida da mai shago mai gida da mai da mai shago saboda al'abdu fil umuri al'arida al'adam asali ya zama baka bayar bane in akwai shaida ka bar sai dai in ka tabbatar da shi in wani yana nan lokacin da ka bar ka kira kun yi rubutu ma wannan ko baka karbi kudin kidin gida da kidin shago ba ne mai gaskiya amma baka da shaida kuma kai dawon ka biya mai gidan yace baka biya ba mai shagon yace baka biya ba ko kar baka biya ba don asali ya zama baka biyan ba asali ya zama baka biya ba kuma al'adan mu ma kana biya ake dinka maka makulli dalibi sai a mika maka makulli saboda haka anan maganan wanda yake ba a biya ba tunda ba a riga an shiga ba ba a karbi gida ba ba a karbi shago ba to shine da gaskiya don shi ne yake kan asali don asali ya zama ba a biyan ba in an biya ko to a kawo shaida ya yi kinin cewa an biya shikenan sai ka kama hanyar ka tafi ko ka biya amma kuma dole sai yaran su duk wanda aka ba gaskiya su yaran su yanzu mun fahimci wannan cewa idan ba a fara zama ba ne ba ba ka makullin gida ba ko shago sai kake ka biya to mai gida shi yake da gaskiya sai dai in kana da shaida in ba ka da shaida ya rantse kawai ba ka biya ba ko ka zake biya ko ka kama hanya ka tafi ka bar masa kayan in kuma har ka zauna a gidan ka kasa kaya an baka makulli an komai kana zaune a gidan sai mai gidan ya ce baka biya ba to kai da kake haya kai kake da gaskiya don a al'adance sai an biya ake ba mutum abun haya ko gida ko fili ko gona ko za ka kai ne da gaskiya amma ka rantse to in ka ki rantsuwa kan cewa ka biya to shi mai gida ya samu shaida ɗaya sai a ce ya rantse in ya rantse kawai sai a bashi dole ka biya shi haka nan a can ma inda ba a riga an baka gida ba in aka ce ya rantse billahi la bila illa ko ba biya shi ba ki ya rantse to kai ka rantse ka samu shaida ɗaya dole a baka makoki ka shiga amma duka wannan akwai shida ba a bukatar wa'annan wannan alkali yana wurare wannan rikicin da ta wannan hanyar in babu shaidu in akwai shaidu kuma to shaidu sun fi wato ainihin rantsuwa karfi sai an rasa shaidu ne sannan ake wato ake ake ake rantsuwa to idan mun dawo bangaren maganan kuɗi sun yi sabani a jinsin kuɗi ko wannan ko kuma a jinsin abin da za a biya hayan da shi sawa'un kuɗi ne ko da wani abu daban kudin fara da kuɗi wannan ya ce ya kama hayan gida ne ko ko abin nan ko shago a nan Najeriya kan dubu ɗari Za ka zo biya ya ɗauki dubu ɗari naira dubu ɗari ya bashi sai ce a dala muka yi da kai dala dubu ɗari ne dala wake da gaskiya ne naira ba al'ada da naira ko ce waje sai babu kai da kai a'a al'ada ta goyi bayan cewa naira ne duk da naira ake to inda kuma kaga da sefa ake ita ce nera ne to kaga kaman kamaru kenan sai zama kai ne baka da gaskiya kai da kake nera mai sefa shine yake da gaskiya ko kuma da kake ka ɗauki haya sai kake bi ashara kawai da goma goma kawai ka zo biya shi wanda ya dau haya ya ce dubu goma yake nufi shi kuma mai kaya mai mai wabannan wanda ya bada haya ce a raguna goma kake nufi don zuwa ake da gaskiya mai dubu goma wanda ya magana kuɗi ba mai raguna ba sau da kai ka ce kadara shi ya ce kudi. ba al'ada da Allah da kudi ake kama haya ko da kadara da kudi, duk da tsautsayi wata yana sa a kama da kadaran ko sai ka zauna a nawa in zauna a naka ko in baka kaza in baka babur ina ka bani gidanka in zauna duk ana amma dai ba shine abin nan abin da yake abin da yake abin nan abin da yafi yawa a cikin al'ada ba to da al'adatul mutarada al'adan da kowa galibi ake akan da shine da kudi ake kama aya to wanda yake kudi ne shi yake da me shi yake da gaskiya wanda ya faɗi kadara ba za a bashi ba za a bashi kadara ba za a bashi abin nan gaskiya ba saboda ka sawa'un mai ba da haya ne al'ada ta goyi bayan sa ko mai karɓan haya to shi ne mai gaskiya sai mu duba waye al'ada take goyon take goyon bayansa. saboda al'ada tana zama shaida wannan kuma ka'ida ta iya al'adatu muhakkamatu al'adatu muhakkamatun al'ada abun yiwa abun ba wa hukunci ne al-ma'ruf 'urfan kal mashrud shar'an saboda kace inda aka rike shaida to al'ada ma tana iya zama suna iya zama shaida suna iya zama shaida mun sha misali irin wa'annan a can baya garin da al'adansu sadaki kuɗi a hannu ake sai bayan an yi aure mata su ce ba ba ta ba miji ya ce an bayar kuma ba shaida to miji ne da gaskiya inda kuma bashi ake kasashen da bashi ake yi sadaki ita ce baka biya ne ba shi yace ya biya ita ne take da take da gaskiya haka in an je ka sai abu kace baka biya ba wannan yace ka biya yace ya ce kace baka biya yace baka biya ba sai a duba al'ada kuɗi a hannu ake sayan abun ko bashi idan al'ada kuɗi a hannu ne shi ne yake da gaskiya idan kuma al'ada bashi ne ba a biya a lokacin da aka kulla to sai zama bashi ne ba a riga an biya ba Fasali na gaba faslun fi jira'in rawahili wasu sufun. Asali da ke bayanin hayan ababen hawa da jirage da jiragen ruwa da jiragen ruwa da lokacin da malaye littafin rakuma ne da da dawakai da jakuna da jiragen ruwa kawai babu motoci babu jiragen sama babu jirgin ƙasa duk su shiga ko da ka arrawahi jam'u rahila wato ne dabba asalin sarakumi ne wanda ake hawansa ko ake tsora masa kaya amma daga ba ko ci tabba ma ake hawansa ko ake tsora masa kaya ana ce mata ra'ila wato mai tafiya wanda za ta kai ka ba ta kai ka wani gari to kaga motoci sai su shiga su ne rawahil a yanzu da jirgin kasa jirgin sama to kaga kenan zai bayani akan haya na abun hawa kawai hayan mota hayan jirgin sama hayan jirgin kasa hayan babur da sauransu ko raƙumi ko jaki ko doki duka ya shiga ciki هتي وفي الرواحل الكراء والسفن على الضمان او بتعيين حسن ويم ويم ويمنع التعجيل ويمنع التعجيل في المضمون ومدلقا جاز بذي التعيين وحيث مقتر لاذن يرجع فلازم له الكراء اجمع وواجب تعيين وقت السفر في السفن والمكر للذي اكتري فهو اي البلاغ ان شيء جرى فيها فلا شيء له من الكراء yake wa firra wahil dangane da abubuwan hawa haya na abubuwan hawa alkira'u ba da haya hasanun yana da kyau kan ƙarshen baitin zaka ga hasanun alkira'u ba da haya hasanun yana da kyau firra wahil abun hawa wasu fun jiragen ruwa alab zamani a bisa lamuni ko ta'ayinin ko kuma da ayyanawa wato ba da haya na ababen hawa ya kasu kashi ko zai zama kira'ul mazmun lamuni ma'ana ba ka ga abun hawan ba ba ka ga motar kayan ba to sai ka dauki hayan da nawa za ka bani hayar mota mai kala kaza zan biya ka kaza zan je kano in dawo ka siffanta ainihin nau'in ta kawai ko in babur ne ka siffanta nau'in ta in jirgin sama ne mai ɗaukan mutum na wani irin jirgin sama kake so wanda shine qira'ul madmuni fi dhimma kenan wannan ya halatta ina da kaya nawa zan biya ka ka ɗauko min shi ka kawo min shi daga Lagos ko daga Kano shi ne ta ku shirya da shi dubu ɗari sai zai je zai je nemo me trailer ta dauko masa kayan ka ko kuma wani abun hawan daban kana in kai ma zai kawo maka mota amma za ka faɗi irin kalan motar da suke so ta kawo maka kayan ka ya halatta wani ya ce musu alkira'un mabmun ko kuma kai da kanka ne za ka hau ba tare da ka ayyana motar kaza ba a jinsinta ne ka faɗa da nau'inta in dabba ce namiji ne ko mace ka faɗi kaloli wannan ya halatta wannan ya yi kama da salami ko ne oda ka sai kayan mutum kamfani ya siyo ko kuma wata ƙasa ya siyo amma da sharaɗin ka ba da kuɗi za mu zo kansa na biyu shi ne kira mu'ayyan ka ayyana abun kama yana da wata dabba ka ce nawa za ka bani hayan wannan dabban zan je gari kaza da ita ko zan tsora mata ka zuwa gari kaza nawa za ka bani hayar wannan motar ka motan ayyananniya ce sananniya ka ayyana ta motar ka kaza ko jirgin ka kaza wanda zai bambanta da sauran ka san abin da ka ɗauki wato ainihin hayansa kuma yana nan yana nan wannan abu to duka nau'i guda biyu ya isa ya bi da ya halatta alkira'ul mabmun da alkira'u muayyan mabmun. kawai kai abin nan haya za a nema wurin ka kuma ka je ka je ba a ayyana ba ko kana da su ma tewa ba a ayyana ba za ka je ka nemo masa a cikin naka ko a na wani wannan kuma an ayyana ga kalar kaza motan kaza da nake kamar dai gida ka ga sai ka je ka duba sai ka ce nawa za a bani hayan wannan gidan ya mai motan ma yadda ka duba ta shine muhayyan sai ka ce nawa za a bani hayan motan nan zuwa kwana kaza ko zuwa inda gari kaza in dawo duka ya halatta a jumlance amma ga doka wa yumna at-ta'dilu fil madmuni wa mutlaqan jaza bi ta'yin wa yumna at-ta'dilu ana hana jinkirin kudi jinkirin biya fil madmuni a ijara madmuna wanda kawai baka ayyana motar motar ba ka zanta ba ma za a maka ka hau injirgi jirgi ne ko kuma abun nan sai sunansa eh, in tabbaci. ko makamancin wannan wannan an hana a jinkirta ba da kuɗi ko da aka ce dai ka ba da kuɗin a je a nemo wa mutlaƙan jaza jaza wa mutlaƙan saki babu ƙarfi jaza ya halatta bi zitta aini ga abokin ayyana in kuma dama an ayyana motan wannan motan ko wannan jirgin ko wannan dabban wannan ya halatta ko a bada kuɗin yanzu ko kuma ya zama na ba a bada kuɗin ba Sai daga baya za a biya domin wannan tabbas yana nan me yasa aka hana idan ijara ne mabamuna baka san wace dabba za a kawo maka ba ko wace mota za a kawo maka kai ka shi niki da shi ya kawo maka mota da sifan kaza za ka je Kano ka dawo ko za ka hauta zuwa kwana uku za ka biya ko za a ɗauko maka kayanka daga kamfani ko Lagos ko ina ne ko Port Harcourt sai aka ce wannan sai ka biya ana gamawa me yasa saboda kada ya zama ibtida'u dayn bidai wato fara bashi da bashi yanzu shi motar ma babu ita sai kuma baka biya ba ya zama kana bin sa bashin mota da za ta kawo maka kaya shi kuma yana bin ka bashin kudin da za ka biya shi saboda malamai suka ce shi wannan alkiral mabmun kasalam salami ne kamar yadda in baka da ka za ka yi oda za ka je ka nemo ne ya lata ya, amma a biya ka ka je ka nemo a wani gari ba take ka je ka ɗauko wurin makwacin ka ko a ƙera abun ko makamancin wannan sai ka aka kato, aka kawo ko in masara ne ka noma ta aka ce dole sai ka biya haka shi ma haya in za je a nemo abun hayan ne ba a san ma wanne ba ne ka ba shi kuɗi sai je nemo maka kawai kalan irin abun hawan da kake so sai aka maka shi domin kar ya zama bashi da bashi kar ya zama ibtida'u daini dain dole ka ba da dan da salami dole sai ka ba da kuɗi bayan an kullace niki to amma a nan sai aka ware wani abu daban cewa idan an fara tafiyan da zaran an kulla cinikin kuma za a baka abun ka fara tafiya to ka ce wannan ba matsala domin ya koma ka riga ka karba kenan misali mota mai kala kaza gashi nan yana da su motoci sai ka kulla da shi za ka biya shi dubu hamsin za ka je kano ka kawo hayar motan kuna kulla a rubuta ita ce to ka dau wannan mota sai ka dauka ka dauki kayan ka kama tafiya kenan yanzu kaga motar yanzu ba bashi bane wannan kan an baka ita yanzu ana bi ka bashin kudin kudin haya ne ka je ka dawo sai ka karba saboda wannan babu laifi duk da baka gama tafiyan ka dawo ba domin suka ce li'anna qabda al-awa'il qabda awa'il manfaa qabda li awakhiriha mun yi wannan karatu ba in ka karbi farkon manfa'a amfanuwa da abin da ka karba haya kamar ma ka ka zuwa karshe ne wanda suka ce ba ka wani suka ce iyalarsa ba wannan jirgin na ce a ƙari. ka riga ka shiga gida ka yi wata ne to ai kamar ka shekara ne ba mai fita kai suka ce to in ka fara tafiyan bayan kun yin ba a san wanda ba ne kawai sai aka ba shi sai dama yana da sai ka fara ainihin tafiya da shi wannan ko baka ba da kuɗi ba ai ka riga ka karba ka san to amma idan ya zama ikra'ul muayyan ne ba da haya wanda yake na wani abu da aka ayyana ai dama ka mallake shi kaman ka tsiro mutum kayan sa ne kayan da ka mallaka ne ko ka tsayar masa bashi babu komai don baya bin ka bashin kayan kayan na nan ba nemo shi da ba kai kuma kai ne yake bin ka bashin kuɗi saboda haka bashi ta bangare ce ne ko ya baka kayan ka kamar kuɗin ko ya riki kayan jingina a matsayin kamar jingina ne sai ya biya sannan ka bashi sai ya riƙe kayan ce ba zan baka ba sai ka biya sannan wannan kayan ya zama ka rike shi kamar a matsayin jingina ne ko da aka sai zama wannan shi ya halatta sawa'un an ba da kuɗi ko ba ba da kuɗi ba ne an ayyana abin da aka ɗauki wato ainihin hayan da shi babu maganan wani bashi da bashi yanzu bashin ta ɓangare ɗaya ne na uta utajilu ka gyara in naka irin na ne ba wai auyam auyum na utajilu ba na uta utajilu babu babu hamza din ba au bane yace wa haythu muqtarin li uzrin yarji'u falazimun lahu al ajma'u wa haisu muktarin yayin da mai karɓan haya li uzurin saboda wani uzuri yarji'u yake fasawa yayin da mai karɓan haya yarji'u yake fasa haya li uzurin saboda wani uzuri da ya same shi ita na karbi ka karbi hayan gona ko gida sai daga ba uzuri ya same ka sai kace ka fasa to falazimun lahul kira'u ya lizimce shi Alkira ba da kuɗin hayan a jima'u gaba ɗaya fa mun ya lizinta ne lahu a gare shi ma'ana dole ya biya kuɗin haya ka karɓi shagon mutum ka biya an riga an kulle ciniki in ka je ka fasa ba dole ya miyar maka da kuɗin ka ba ka karɓi gidan mutum ka riga ka biya an kulla na an kulla haya sai kuma wani uzuri ya same ka sai ka ce ka fasa to ba dole ba ne ya miyar maka da kuɗin sai in shi ya ga sama saboda haka ka karɓa kai ma ka je ka ba wani ka je ka ba wani ga duk wanda ya karbi hayan wata dabba zai je wani gari da ita kamar ka karbi hayan rakumi zaka je aikin haji rashin lafiya ya kama ka za ka samu zuwa ba to hayan na nan ya dama ka ba wani ya tafi aikin hajji da rakumi ko kuma mutum ya mutu har yanzu hayan na nan in ya ga dama gadansa su yi amfani da abin ko su je su da su da hayan abun a wani abin nan a wani wuri ko kuma ka ɗauki hayan motar mutum za ka tafi lagos da wani wanda yake bin ka bashi ya tare kai ba ka iya kaje ko ina ba sai ka ji ne bashi na ya na ka tafiya ba za ka ba za ka tafi ba kuma hayan kuma yana nan sai ka ba wani haya shi ya je wannan wajen amma ya zama irin yadda ka karbi hayan haka nan shi ma zai yi amfani da shi in iya Lagos ne iya Lagos in iya Kano iya Kano in ka za a tsora wa dabban ko motar gudun irin kayan da ka fasa wanda haka idan ka ne mai wanda ba da nauyi kama ce katifa ne ko robobi da kuma ba za ka ba wani haya ya ɗauki shinkafa ko shuga ko siminti ba domin nauyinsu daban-daban ne amma yin siminti ne ka ɗauka kaga za ka iya ba mai shinkafa za ka iya ba wa mai shuka za ka iya ba wa mai katifa da sauransu don nauyinsu bai kai nasa ba za ka gwargwadon abin da ka ɗauka za ka ɗora mata haka za ka bada ya in kai ne ma gwargwadon tafiyan da za ka yi tafiyan ma ka hanyar kala-kala ne idan hanya ce wanda take mummuna ai kyakkyawar hanya ne ka kace hayan dan zaka ba wani ko zai hau mummunan hanya to kaga ba za ka bashi ba to zaka haka me asalin inda hanyar take da kyau nan ne kawai za ka ba domin karka je ka lalata masa abun kawansa gurgudun nisa gurgudun kyawun hanya gurgudun nauyin da za a tsorawa wannan abun hawan ka ba da hayan a haka kaga ka dawo da kuɗin ka kenan in ma ka kiri ba ma halal malak ka karbi abun dubu hamsin ka da shi dubu dari. shi na wannan halal ne kaci. Ba baka da wani matsala matuƙar zamanin ya rage amma yan kafin ka fasa din dama lokacin da aka baka kwana uku ne ka je ka dawo ta din ya shige na yanzu baka da wani da zaka ba sai dai ka miro mai kaya mai kaya kayansa kamar ka kama gidan haya ne a yau ne za a yi bikin ka ka ƙara tagawa a an taga gobe tv har shekara ta yi ba yi auren ba kuma ba wanda ya zauna a gidan ka mai gida makullinsa ya ci kudinka za ka ba za ka ce ai ban zauna a gidan ba ha ya baka daman zama a gidan tun da ya baka dama shi kenan don fahimta kamar mai keke na fe ya dauke keke na fe kullum balas dubu biyu sai ya zama bai da lafiya yana kwanci kike na gida har dare bai tashi ba dole ya bada wannan dubu biyu dole ya bada dubu biyu ai an bashi dama ya amfani da keke na fe ko kila yana samo ko kuma yana samo dubu biyu wataran dubu biyu yake biya wataran sai samu dubu uku dubu ɗaya riban sa ko wataran sai samu dubu goma to iya dubu biyun zai ba mai cikin kaga akwai akwai riban dubu takwas ko wurin da asaran dubu biyu ma ta shafe shi in ba bai aiki da keken ba saboda a karaju bi zama na kamar yadda kake cin riba haka ka ɗauki asara. Kun fahimci wannan? baiti na gaba ya ce wa wajibin ta yi ni waqti safari sufni wal maqarri lillati tara walillati tara wa wajibin wajibi ne ta yi ni waqti safari a ayyana lokacin tafiya Da shi za a yi tafiyan ne fi sufuni a jiragen ruwa kuma kamantansu wal makarri da kuma inda za a je a sauka shine matabbatar lillati tara ga wanda ya karbi haya wato wajibi ne in za ka karbi haya a ayyana wani lokaci ne za a tafi ka ɗau hayan motar mutum doron yaushe ne tafiya a wani wata ne a watan Ogos ne ko kuma a Disamba ne dole ka ayyana me yasa ka ce ayyana ko za ka tsora mata kaya me yasa ka ce ka ayyana saboda lokuta suna sabawa akwai lokacin da hayan yake tsada akwai lokacin da haya yake arha kaga yin a watan Ogos ne kila arha za a maka in kuma watan Disamba ne kaga zai zama yana da tsada to idan an lullube ba a ayyana wani wata ba to akwai garari a ciki ba mamaki ni ina zaton ogol ne kar kuma sai ka watan disamba ne ko shi yana tamanin disamba ne kar kuma ka ce watan watan ogol ne to kaga shi yasa akwai garari kuma musulunci ya hana harkan garari shi ne shahudul aqiba wanda a karshen sa ba a san ba ne. ko zaka dole ka ayyana lokacin da za a fara tafiya in ka dau hayan abun hawan mutum yaushe za a tafi kafin ku kullawa yaushe ne ne tafiyan kaga akwai lokacin hada hada tafi tafi suna cewa abubuwa na tsada akwai lokacin da ba tafi tafi abubuwa suna suna suna arha kaga akwai lokacin da kuma yake da hadari akwai lokacin da bai da bai da hadari idan hanyar tana da hadari a wannan lokacin ko bai ki baka ko ya baka da tsada yan ta'adda sun fi kullowa a daidai irin wannan lokacin akwai lokacin da kuma hanyar ba ta da hadari babu yan ta'adda ko kuma akwai lokacin da hanyar take da dan kyau kana ganin inda za ka sa kafar kaman lokacin rani kenan akwai lokacin da hanya ba kyau kamar damuna ruwa na tattone hanya za ka je ka shiga ruwa a kai rami ne mai zurfi sai ka bata mutum abun hawansa to dole ka ayyana wanne ne da damuna ne ko da rani lokacin ruwa ne ko lokacin da ba ruwa sannan wace hanya ma za ka shiga kunna? in gari da hanyoyi guda biyu ko uku domin kar a shiga garari idan babu garari to shi kenan kaga an ayyana an kore garari sannan dole a faɗi ina ne za a je kilomita nawa ne kaga in gombe ne mun san kilomita nawa in Kano ne in Lagos ne in Abuja ne dole ka faɗa zuwa wuri nawa ne ko kilomita nawa ne in ba san garin ba wata gona ne amma ta kai kilomita ɗari to sai a shirya haka kada mu shirya in zaci cewa kilomita hamsin ne kuma ya zama ya kai ɗari kaga garari ya shiga ciki anan to dole a ayyana ina za yaushe za a tafi kuma da nisan tafiya kenan da zamanin tafiya ko nisan tafiya da zamanin tafiya in ba ka ba halatta saboda su na ha an bai ilkar ya hana karari saboda ba san karshen ta zai zama ba duk kulle kulle za a yi na ko na haya wanda a karshe ba a kan yi abun da ya zama ba to ba a yadda ba don kar a shiga wato ainihin cikin karari ya ce wa hawa alal balagi in shay'un jara fiha fala shi lahu min alkira wa hawa shi irin wannan haya da ake da ake bayarwa wato na hawan abun hawa ka karbi abun hawa mutum zaka je gari kaza zaka biya shi dubu kaza to alal balagi a bisa isa ne Mana sai in abun ya abun hawan ya kai shi wannan garin sannan za a biya shi cikakken abun da aka dauki haya na wannan na wannan abun hawa in shay'un jara ha, in wani abu ya gudana a ciki kamar wato motar ta lalace ko ta kone a hanya in dabba ne ko ta mutu a hanya wala shay alahu bai da komai mai wannan motar ko dabba min kira na daga abun haya ah, an kama tafiya ana tafiya ana tafiya ba a yi rabi ba ko an yi rabi shikenan sai dabban ta fadi ta mutu sai in dai alal balagi aka kulla cinikin ya zama kaman ju'uli kenan ko kuma ba za a bashi ba ina abin da muke cewa ju'uli kawai shi kenan kai sai ka nemi hanyar da za ka bi ka dafi don dabban ta kasa motar ta kasa kun fahimta ya zama ju'uli kaman tona min rijiya in an samu ruwa in biya ka sai ba a samu ruwa ba shi kenan ko ba zan baka ba nemo min abuna da ya bata ka zagaya ka zagaya wata guda kana wala baka samu ba ko sisi ba zan baka ba wannan shi ake cewa juhudi wani ya sa jimin da ana ka kwato min zama na kaza in ka kwato kana da shi ko aran nan ne in ba kai wata iya kana wahala ba kwato ba ka da kosi to shi ma wannan in an yi alal balagi ba zan biya ka ba sai in motar ka ta biya mini bukata wannan ba ka dubu hamsin ɗinka sai mata biya bukata ba ko ba ji ba ta je ta tsaya a hanya ko ta lalace ko ta yi wani abu dai haka kenan sai zo ya ɗauka kayansa to amma idan an yi sharaɗi cewa duk inda motar nan ta tsaya to za mu yi lissafin gurgurun abin da ka yi amfani da shi mu cire kuɗin wannan hayan mu biyar maka da saura ko kuma za mu ɗauko wata motan mu kawo maka ta ƙarisar da kai inda ka je ko daga nan za mu ɗauki haya ta ƙarisar da kai inda za ka je ka yadda da wannan to wannan ya halatta amma ya tashi daga babin ju'uli da kuma babin ijara shi ne babin da za mu karanta rana a cikin insha Allah wani ya zama ijara yanzu kama idan ka ɗauki mota kawo mota daga nan zuwa abuja dubu goma sanda aka yi rabi sai ta ɓaci ba za ta iya tafiya ba yanzu direban dole ya nema maka wata mota ya biya dubu biyar a sa da kai kawai baka dubu biyar ya ce ka je ka ƙarisa saboda ijara ce amma inda alam zaman kuka yi in motan ta kai ka tun ta kai ka ba baraka biya ba to wannan sai ya zama kokobo dole a mayar maka dubu goma ka Mun fahimta amma galibi babin ijara ne ake wannan abu in ka dauki mota ka kawo maka kaya ijara ne sai a hanya sai ta lalace to ne motan ya nemi wata motar a tura maka kayan ka kuma turo wata motar yana da shi dauko maka kayan ka a kawo maka sai shi kuɗin da kuka shirya in ko ba haka ba to kai za ka nemi wata mota ka shirya da shi ta kariso maka da kayanka canjin da ya rage sai ka biya wancan misali dubu ɗari biyar ka ɗauke ta sai wannan ka biya shi dubu ɗari biyu sai ka mayar mata dubu ɗari uku in dubu ɗari uku ne ka mayar da wancan dubu ɗari biyu kaga ijara ne wannan shi ma ya halatta yana babin wato ainihin ijara ba babin wato ju'uli ko kuma al-ijara ko kuma al-kira ala balagha za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka wa rahmatullahi wa barakatu.